بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin 28 ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da hudu ga watan may 1997 idan ba a manta ba ajiya ne muka karanto daga cikin wannan littafi mai albarka ahkamul jana'izi wa bida'uha daga fakara ta 122 a inda malam ya bayyana mana cewa idan mutum ya kai ziyara kabarin kafiri to kada ya mishi sallama kada ya mishi addu'a sai dai ya tsaya ya mishi albishir da cewa shi dan wuta ne saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi umarni a cikin hadisin da Sa'ad dan Abi Waqqas ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai wani ba kawai ya zo ya ce ya manzon Allah mahaifina ya kasance yana sadar da zumunci yana aikata kaza yana kaza to amma ya mutu a lokacin yana ba ma guje yanzu yana ina sai annabi ya ce yana wuta wannan balarabin ƙauye sai ya nuna ɓacin ran shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai wannan ba ƙauye ya ce ya manzan Allah to naka mahaifin fa yana ina sai annabi ya ce duk inda ka je za ka wuce wani kabari na kafiri to ka tsaya kai mishi albishir da wuta daga nan sai wannan ba ƙauye ya musulunta ya ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗora min wahala domin duk inda na je wuce wani kabari na kafiri sai na tsaya ne mishi bishara da wuta to na daga cikin sharhin da muka yi ajiya cewa wahala dai ba annabi ya dora maka ba kai ka dora wa kanka saboda kwakulan tambayar da ba a lazimce ka da ka tambaya ba wannan hadisi al-imam tabarani da ibn sunni da diya'ul maqdisi da bazzar da dubbaki ɗayansa sun ruwaito shi kuma hadisi ne wanda yake mai inganci to bayan da muka ɗan tattauna kaɗan game da sharhin da shi malam ya a cikin wancan littafin nashi silsilatul ahadith as-sahiha to a yau sai ya ce walil hadisi shahidun min hadisi abi hurairata marfu'an bilafzi ya ce wannan hadisi na da wani hadisi daban da zai shaida shi daga cikin hadisin abi huraira wanda abu huraira ya ce ya samo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga lafazin shi annabi ya ce idza marartum bi quburina wa quburikum min ahli jahiliya idan kuka zo wuce kaburbukan mu da kuma naku kaburbukan daga kaburbukan zamanin jahiliya fa akhbiruhum annahum min ahli nari to ku ba su labari cewa su ‘yan wuta ne. Rawahu ibn Sunniyu, ibn Sunniyi fi fil yaumi wal laila. Al-Imam Abubakar ibn Sunni shi ya ruwaito wannan a cikin littafin shi Amalul yaumi wal laila a cikin lamba hadisi na 587 bi sanadin fihi Yahya ibn Yaman wanda a cikin isnadin akwai wani mai suna Yahya dan Yaman wa huwa sayyi'ul hifzi yana da mummunar hadda ya ruwaito wannan hadisi an Muhammad ibn Amr da an Muhammad ibn Umar daga Muhammad ibn Umar daga Muhammad dan Umar الشيخ محمد ناصر الدين الألباني سيتي ولم أعرفه وأن محمد دان عمر أماني بن سنشبه shi kuma Muhammad dan Umar din aka ce ya ruwaito an Abi Salamata daga Abi Salamata dan Abdurrahman dan Auf anhu Abu Salamata shi kuma yace daga Abu Huraira lakin zahira الشيخ الألباني يجي سيدي أظاهري أنه ابن عمر أنه ابن عمر madadin can da aka ce ibnu umar to ba ibnu umar bane ibnu amr ne muhammad dan amr ne bi fatihil aini ayi wa an baki fataha wa sukunil mimi min jaye kuma ayi mata dauri thumma waw ba'da ra sannan sai kuma waw a bayan wannan ra amr ba umar ba saqata min at-tabi harful wawi yace a zahiri harafin waw din ya faɗi daga wajen bugu madadin ya zama ibnu amrin sai zama ibnu umar wa huwa hasanul hadisi to idan muhammad dan umar ne to wannan mutumi hadisin shi mai kyau ne to abin da tsammani ya fi tabbata kenan amma in muhammad dan umar ne to wannan yace bai san shi ba wa ma zakarna fi hadhihi al-mas'ala baya hukuncin da muka faɗi a ƙarƙashin wannan matsala na cewa in ka je kabarin kafiri ka tsaya kai mishi albishir da wuta huwa mazhabul hanabila to shine mazhabin hanabila kama fi kashafil qina kama yadda yazo a cikin littafin kashafil qina a cikin juz'i na biyu shafi na 134 wa ghairihi min kutubihim da wasu littattafan ma daban waɗanda ba waɗannan ba daga cikin littattafan mazhabin Hanabila din to kaji wannan kenan al mas'alatu thalitha wal 20 wa mi'a mas'ala ta 123 الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني يتي ولا يمشي بين قبور المسلمين فينا عليه bai halatta musulmi ya yi tafiya a tsakankanin kaburbukan musulmi da takalman shi ba in dai makabarta ta musulmi ce to bai halatta maka ka saka takalminka kana yawo da shi ba wannan takalmi slippers ne ko kafa ciki ko canvas na fata ne ko na roba kowane iri matukar takalmi ne bai halatta maka ka shiga makabarta ta musulmi kana yawo da shi ba mafhumul mukhalafa yana nuna kenan ya halatta in makabartar ta kafirai ce kai yawo da takalmi amma makabartar musulmi bai halatta ka shige ta da takalmi ba me yasa ya faɗi haka sai ya ce li hadisi bashir ibn al-khasasiyya saboda hadisin bashir dan khasasiyya qala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace basir basir bashir dan khasasiyya yace baina baina ma umashi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wata rana muna cikin tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya dige dige ya nuna cewa hadisin na da tsawo amma ya takaita shi saboda ya kawo mana shi a can baya da cikakken lafazi ata ala quburil muslimina sai manzon Allah ya iso wata makabarta ta musulmi fa bainama huwa yamshi annabi yana cikin tafiya a cikin wannan makabarta ta musulmi idh hanat minhu nazara sai ya ɗan kau da idan shi haka sai ya hangi wani mutum ma'ana ya ɗan ɗaga ganin shi haka sai ya hangi wani fa'iza huwa bi rajulin yamshi bainal quburi alaihi na alani sai ya zama wannan ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya hangi wani mutum yana tafiya da takalman shi a tsakankanin kaburbuka yana tafiya da takalman shi a cikin kaburbuka faqala sai annabi ya ce ya sahibas sabtiyataini ya kai wannan mai takalma na fata guda biyu sai annabi ya kira shi da mai takalma na fata don ya tabbatar da shi yake alki sabtiyataika ka kwabe waɗannan takalma naka na fata ka zub da su fanazara sai mutumin ya ɗaga kai ya dubi falamma arafa rajulu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama khala'ana alaihi da mutumin ya gane manzon Allah ne ke umarnin shi shikenan sai ya kwabe takalman nashi farama bihi ma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya jefa da su akhrajahu ashabu sunani ba abu dauda da tirmizi da nasa'i da ibn maja da baihaqi da daraqutni da darimi da sa'id ibn mansur wa ghairuhum da wadansu malaman su suka ruwaito suka fitar da wannan hadisi wa qad madha bi tamamihi fil mas'alati fil mas'alati samani wa samanina yace cikakken wannan hadisi ya gabata a karkashin mas'ala ta 88 qala al hafiz fil fath الحافظ ابن حجر الأسقلاني يا فدي أتكن فتح الباري أتكن مجلدين أكو شافي نقري ديدا ستين ديدي يتي والحديث يدل على كراهة المشي بين القبور بالنعال وانا حديثي كررين نوني أكن شوا شريع المسلم تاهنا شقا كو تفيا كو ياو دتا كلمة أتكن أينهم واتو تكنكانن قبربكا وأغرب ابن حزم ابن حزم يا دوكي wannan fatawa amma kuma sai ya kawo wata baƙuwar fahimta faƙala ya ce ya rumul mashi bainal kuburi bin ni'ali sabtiya duna gairiha ya haramun ne a shiga makabarta a yawo da takalman fata amma waɗanda ba takalman fata ba babu laifi saboda shi ba zahire ne dama an kuka taba shi zai ce alam ta'lamu anni zahiri wa anni alama bada hatta yaquma dalil dama su zahiriya zahirin lafazi za su bi abin da da annabi ya ce a cikin hadisi ya sahiba sabtiyataini ya kai mai takalman fata alki sabtiyataika takalman nan naka na fata ka jefar sai ibnu hazm ya ce in takalmin fata ne wanda ainihin aka cire gashi shine ake kira asabtiya to sai ka ainihin haramun ne ka shiga da shi amma in ba na fata bane to shikenan sai ka ainihin ci gaba da harka da shi to wannan maganar ibn hajar ne yake ɗaukowa daga ibn hazmin sai ya ce wa huwa jumudun shadidun wannan fahimta ta ibn hazmin daskarewa ce matukar daskarewa ma'ana ka ce ka daskare a wuri ɗaya yadda lafazin yake haka za ka kame wa amma qaulul khattabi to amma maganar da khattabi ya faɗi yace yushbihu an yakuna an-nahyu anhuma lima fihima min al-khuyala'i kamar abin da yasa annabi ya hana yawo da takalmi din nan na fata a cikin makabarta saboda akwai nuna alamar isa da ji da kai shi kuma khattabi yace dalili kenan dan haka kaga shi ma yana son yace in ba na fata bane kenan tunda ba tsagawa babu ji da kai amma na fata ne to alama abin da yasa annabi ya hana saboda akwai alamar ji da kai fa innahu muta'aqqabun bi anna ibn umar kana yalbasu an-ni'ala sibtiyya yace za a ci gyaran khattabi a ce to ai abdullahi dan umar ya kasance yana sanya takalman fata wa yaqulu yana cewa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yalbisuha ai manzon Allah yana sanya takalmin fata ashe ba dagawa bane sanya takalmin fata dan haka khattabi da ya kawo wancan ta'awilin cewa abin da yasa annabi ya hana wannan mutun yawo da takalman saboda na fata ne sa su akwai ji da kai da a ce sanya takalmin fata ji da kai ne da manzon Allah bai saba gashi ibnu umar yana sawa yace manzon Allah na sawa mun fahimci wannan ko wa huwa hadithun sahihun wannan hadisi da aka ce annabi na sanya takalman fata hadisi ne mai inganci yana nan cikin sahihul bukhari wa qala at-tahawi al-imam at-tahawi shi kuwa cewa yayi yuhmalu nahyu ar-rajul al-madhkuri ala annahu kana fina alaihi qadarun abinda mu kuma za mu fassara sai mu ce mai yiwa takalmin mutumin nan da aka faɗi da annabi ya hana shawo da su mai yiwa akwai kazanta ne a jiki faqad kana annabi sallallahu alaihi wasallama yusalli fina alaihi ma lam yara fihi ma adha domin annabi ya kasance yana yin sallah da takalman shi matukar bai ga kazanta a ciki ba to mai yiwa annabi ya hangi kazanta ne a karkashin takalmin wannan mutumin dan haka yace ya jefar kaji kuma wani tawilin daban duk wannan innahum lafi qaulin mukhtalif duk suna cikin zantuttuka ne masu saɓani da juna duk baki ɗaya ba daidai ba ne annabi ya ce a cire takalmi to annabi ya ce a cire takalmi wannan kasancewar takalmin fata abin ya yi daidai da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gani ne shine yasa ya kiraye shi da wannan alamar dan ya gane haka mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu قلت ني محمد ناصر الدين الألباني سينتي وهذا الاحتمال بعيد وانا إرن تأويلن تأويلن تدتي مي يوا كذا يتي فسرة تودتك مي نيسا بل جزم ابن حزم ابن حزم ما أتكي لتافنش المحلى جزء نبير شافي إيدة تلاتين دبقوي كل مكا كفا هجة لتافن ابن حزم محلى أنا wannan ta hakikin muhalla da albani ke amfani da shi ta hakikin ahmad shakir ne muhalla ta samu ɗauri uku ma'ana juyi hawa tsaur ba da tsaur da farko aka samu ainihin aka buga ta bugu na farko da aka yi mata ba a yi mata da ta hakikin kowa ba ba a yi mata da takharijin kowa ba wannan an samu ainihin munir aga shine ya buga ta aka zo aka samu babban malamin hadisi a ƙasar masar a sheikh ahmad shakir ya ta hakikinta ya ta harijinta to wannan ta hakiki da tahriji na ahmad shakir da shine albani ke kafa hujja daga baya bayan nan aka zo aka samu cikin 1990s din nan kuma aka samu wani doktor abdul ghafur albindari ya zo ya sake ainihin ta hakikinta amma ta hakikin bindari bai kai daidai da na ahmad shakir ba ko da ɗaya bisa goma shi ma bai ba domin wancan Ahmad Shakir babban malamin hadisi ne yana yana tafiya da tattauna ingancin hadisan da Ibn Hazmin yake kafa hujja da su yana yana gwada matsalolin fiqh kuma da Ibn Hazmin yake tattaunawa inda Ibn Hazmin ya dace wani lokacin ya sauke alama ya ƙara yabawa ya ƙara nuna abin ya kai armashi inda Ibn Hazmin ya kuskure ya nuna Ibn Hazmin ya yi kuskure amma Bindari shi baya takhrijin hadisan galibi abin da yake kawai matsalolin da Ibn Hazmin wani lokacin ya zafafa in ya ga ibnu hazmin ya zafafa da yawa shi kuma sai ya nuna abin bai kai haka ba in kuma ya ga ibnu hazmin wani lokacin ya yi sakaci da yawa sai ya nuna abin ya wuce haka galibi abin da ya fi kenan shi kuma ta hakikin na bindari to shine yake cewa ibnu hazmin ya yanke hukunci bi butlanihi akan cewa cewa wai saboda takalman nan da kazanta ne annabi yasa yace jefar wannan magana batacciya ce wa annahu min at-taqawuli ala Allah yace wannan kirkiran magana ne ma ƙarya ne akai wa Allah kowaye kai baka wuce ibn hazmin ya ce ƙarya kake ba fa kowane ne kai zai ce ha za ta kawulun alallahi min malikin au shafi'in ko ma wane ne kai zai iya faɗai ba abin da ya shafe shi kawai mun fahimci wannan in kaga ya sassauta maka kayi daidai da nasi kana kaucewa nasi sai bangaje ka sai wuce mun fahimta yadda ka ji ya nakalto din nan wa annahu min at-taqawwuli ala Allah haka ibn hazm ya rubuta da alƙalamin shi at-taqawwulu ala Allah walau taqawwala alaina ba'd al-aqawili kirkire ne wannan ya danganta Allah wal aqrabu ash-shaykh Muhammad Nasiruddin al-Albani yace maganar da tafi zama daidai annan nahaya min bab ihtiramil mauta abin da yasa annabi ya hana yawo da takalmi a cikin makabartan musulmi saboda mutuntawa da girmama waɗannan musulmi da ke kwance fa huwa kan nahya anil julusi alal quburi kamar hani alal qabri kamar hani ne da annabi ya zauna akan kabari al ati fil mas'alati samani wal 20 wa mi'a faqrati as-sadisa yace wannan hani da annabi yana nan zuwa a cikin karkashin matsala ta 128 a fakara ta shida annabi ya yi hani da a zauna a kan kabari za mu zo za a tattauna wannan matsala in yi zan annabi ya yi hani da ka zauna a kan kabari yanzu waye zai halatta maka ka rushe kabarin musulmi ka yi gida babu shi yasa kai ne yallaɓai kai ne sarki kai ne dagaci kai ne hakimi kai ne mai anguwa kowaye kuka san kun taba rushe wata makabartar musulmi kun bai raba filaye akai wallahi ku yi istighfari kun aikata mummunan laifi ga Allah kabarin musulmi har abadan abidina wannan wurin yadda ka san masallaci ai babu ran da za a zo a rushe masallaci a ce za mu yi kamfani a nan ko saboda mai nawaye na Allah ne to haka makabarta take al'amari ne wanda yake duk inda aka zo aka rufe musulmi in dai ba wata larura wata kwatami ta zo wani kwatami ya zo ya ratsa wurin ko wani rami ya fafake kabarbukan nan ba to haka za a bar waɗannan wurare har abada amma cewa bayan shekara talatin da kaza ba duk wannan attaqawulu ala Allah din kenan domin akwai musulmin da annabi ya ba da labarin ƙasa ba ta cin naman su gaba ɗaya yadda aka rufe su haka za a same su saboda haka komai daɗewar makabarta in ba haka ba makabartar baki'a ita ce makabartar da annabi ya buɗe ta Uthman ibn Maz'un sahabin shi aka fara rufewa a ciki amma har yanzu ka je Madina tana nan me yasa ba a rushe ta ba ai ta wuce 37 shekarar 1000 da wani abu amma ba a rushe ta ba to mu kasashen mu kawai sai a kintaci magana sai a ce ai shekara kaza shikenan wannan shine fa at-taqawulu ala Allah kawai ba ku ji ba ba ku gani ba sai ku kirkiri magana sai kuma ku yi ta wa'azi da ita ƴaƴa su tashi su gaje ta da an taba yaro sai ce ai kaza mu haka muka tashi mu ma muka ji ana yi saboda haka ba a rushe makabarta a cikin musulunci kuma rushe makabartar musulmi a cikin musulunci yana saukar da masifa saboda bawan Allah kwaya ɗaya zai yiwu a ce an rasa shi a makabartar musulmi wani waliyin Allah wanda Allah yana ƙauna shi ƙauna ɗari bisa ɗari zai yiwu a ce makabartar musulmi gaba ɗaya babu irin wannan ba zai yiwu ba to manzon Allah a cikin hadisin da Allah ya ba shi labari hadisul qudusi yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya kiyayya da wani waliyi nawa na yi mishi izini ya zo za mu buga yaƙi waye zai iya buga yaƙi da Allah to kabarin wani bawan Allah na kwance aje a ture shi za a raba fulotai kuma sai Allah ya bar wannan mas'alar ta tafi haka siddan shi yasa sai a yi gidan sai a ce an kasa zama a gidajen gobara kaza kaza ruwa ya cinye an shiga gidan ana firgici an shiga wannan ya haukace wannan ya zama kwarkwar me zai hana ku kwarkwarce man adali waliyan ta tafi a iska ba za ta tafi a iska ba shi yasa duk yadda kuke kwaɗayin fulotai ku haure ga daji can ku je ku yi ta yanka amma makabarta sai a bata har kiyama Allah ya rushe a bashi da kanshi Allah ya shiryar da mu Malam ya ce wa alaihi fala farqa bainan na'alaini as-sabti as-sabtiyataini wa ghairihima min an-ni'al allati 'alayha sha'run to akan haka babu bambanci tsakanin takalma waɗanda suke an kankare fata daga jikinsu da kuma waɗanda suke da fata a da waɗanda yake ainihin ba a kankare wato wanda aka kankare gashin shi yake kira as-sabtiya to da wanda aka kankare gashin da wanda ba a kankare gashin ba da na roba da kowane irin takalmi to duk baki ɗayansu hukuncinsu ɗaya ne bai halatta ka shiga da su makabarta ka yawo ba izil kullu ya ce domin duk gaba ɗayansu fi masabatin wa'idatin filmashi fiha bainal quburi wa munafatiha lihtiramiha domin dukkansu da takalmar roba da na fata da mai gashi da mara gashi duk aikinsu ɗaya wajen yawo tsakanin makabarta ɗin nan da kuma tunkuɗe alfarman makabartun nan da ke kwankwance a wurin don haka da na fatan da na roba duk an hana ka wa qad sharaha zalika ibn al-qayyim al-shaykh al-albani yace haqiqa ibn al-qayyim yayi sharhin wannan mas'ala fi tahdhib sunan a cikin littafin shi tahdhib sunan a cikin mujalladi na hudu shafi na 343 zuwa 345 kaga su abin da yasa irin waɗannan mas'alolin sun san duk malamin da ya isa ya karanta littafai irin wannan ya mallaki littafan irin wannan dan haka in suka ga mas'ala mai tsawo ce sai su ce tana nan littafi kaza tafi ka je ka karanta to amma mu kasashen mu da an dan kawo wani sai leka ya gani domin wani bai taba jin wani littafi ta hazibis sunan ba yanzu shi kawai tunda yana ganin wannan littafin ko baka da shi yanzu goban gari ya sai ka tafi kasuwa ka siya yayi tsada da yawa ya kai naira dubu bakwai littafin to amma matsalolin suna da muhimmanci kawo su zai cika shawuri to akwai su a cikin littattafansu na asali sai a ce ka je ka duba can kawai to amma an babu fa sai ku tafi maktaba an kuna da library a garinku sai ku tafi to kasashen mu ba a damu da addinin musulunci ba yaushe zaka ga an yi wakafi na maktaba islamiyya a samu wani guri babba a yanke shi a ce library ne na musulunci duk littafin musulunci da kake nema akwai ba san muhimmancin waɗannan abubuwan ba a kasashen mu Allah ya kiyaye Allah ya ji kan Alhaji Haruna Danja da gafara yana dab da zai rasu yayi himmar wannan abu kuma sai Allah ya dauki ran shi da mun samu jibgegiyar maktaba a garin nan wadda duk Najeriya ba ni tsammanin za a same ta ya yanke fili zai gina katon library musulunci kawai za a tafi kasar waje a yau jirgin sama guda na littafi a zuwa aji a karanta to ina sauran masu kudin ai ba shi kadai bane kuma ku karba mana ku tarba ba gitsa kenan da annabi yake cewa in ba a yadda mutum ya kishin wani akan wani abu ba sai akan abu biyu mutumin da Allah ya bashi dukiya yana kashe ta wajen da addini kai fatan kai ma kai haka wannan ba hasada bane aikin alkhairi ne ko kuma mutumin da yake da ilimi yake karantawa kai fatan kai ma kai haka to sai zama yanzu duk an zama akasin haka masu kuɗi don ya ga wani mai kuɗi yana ƙoƙarin kashe kuɗin shi wajen tada addinin Allah ba zai sha'awa ba malami in ya ga wani malami na ƙoƙarin karantawa shi ba zai ƙoƙarin karantawa ba sai dai rushe wancan duk a koma a zauna to don Allah ba a shiga bala'i ba jama'a subhanallahi wa bihamdi Allah ya kiyaye wa naqala anil imami ahmad annahu qala sa'annan sai shi al-Imam Ibn al-Qayyim ya ciro magana daga al-Imam Ahmad Imam Ahmad Ibn Hanbali yace hadithu Bashirin isnaduhu jayyidun wannan hadisi na Bashir isnadin shi mai nagarta ne azhabu ilaihi ni kam zan tafi in yi aiki da wannan hadisi illa min illatin sai dai inda wata illa amma tunda babu illa a jikin shi zan yi aiki da shi وقد ثبت أن الإمام أحمد كان يعمل بهذا الحديث يا تبت إمام أحمد ينا أيكي دوانا حديثي ما أنا بايا شقام قبرتا تاكلمي إمام أحمد فقال أبو داود في مسائله الإمام أبو داود يفدي أتكل لتافنش مسائل تنبيو يدي كي وإمام أحمد يكي ربوتاوا شافي نتلي إيد حمسن دتكوز دو أننا زنتتكا فجماعة أنا سنوين أمباديسني أنتي مكا شافي كجيك دوبا دي amma kawai ka ce ai sun ce kaza ba za a daina cewa ba sai dai faka mutu shekara nawa yanzu masallacin nan tun 1984 ake karatu a cikin shi duk garin nan kusan duk kasan nan sai a ce ai sun ce kaza an fasa cewa fa fasa cewa ba yau shekara goma sha uku za a daina cewa to nan gaba saboda kaje ka ce sun ce kaza ina maganin to wannan in aka ce magana kaza littafi kaza tafi ka je ka duba in ka je ka duba baka gani ba sai ka rungumo naka din nan sai ka zo sai a bude sai a duba maka a ce ka ja baki ka fasa ta ma baka je ka duba baka ce ai sun ce ba kyau a shiga makabarta da takalmi ba kyau mana tunda annabi ya ce ba kyau duk duniya na akwai wanda ya sai ce da kyau ne mun fahimci wannan jama'a Allah ya shiryar da mu Abu Dawud ya ce ra'aitu Ahmada naga Imamu Ahmad idza tabi al-jinazata idan ya raka gawa makabarta faƙaruba min al-maqabiri ana kusantan makabarta khala'ana alaihi sai kwabe takalman shi Allah ya ji kan Imamu Ahmad masu faɗe da cikawa kenan dama gashi a can yace tunda hadisin Bashir ya tabbata to zan yi aiki da shi to nan kuma gashi sai almajirin shi yace na ga malam da zaran an kusanci makabarta sai kwabe takalman shi to amma to ai an ce Hassan al-Basri yana yawo da takalma a makabarta ai an ce kaza an ce duk wannan hayaniya ne da bankaura an hada da na manzon Allah ba manzon Allah ya ce kaza kuma ka ce wani ya ce kaza sai a ce to ba sa ganin girman malaman fiqh kai kuma baka ganin girman manzon Allah kenan lazimul mazhabi mazhabun kenan ma'ana manzon Allah in ya ce kaza sai aka samu wani malami ya ce kaza sai a ce Allah ya ji kan malam wani amma na manzon Allah za mu dauka wallahi sai kwaran kwatsa ta sauka ana cewa manzon Allah ya ce kana kawo na wani wallahi sai Allah ya mana ruwan kwarankwasa Abdullahi dan Abbas ya miƙe na wa'azi ya ce manzon Allah ya koyar da aikin hajji tamattu'i kuma ya ce har kiyama ta tashi tamattu'i za a rinka yin za a aikin hajji kayi umara in ka gama umara ka warware ka ci gaba da hudarka sannan kuma ka zo ka shiga kayan haramarka yau tarwiya a je ai hawan arfa ai a ci gaba da aikin hajji haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan ka sai ragonka ko dabba ka yanka in baka samu dama ba kai azumi uku a can makka in ka dawo gida kai azumi bakwai yace abinda manzon Allah ya ce kenan sai wani ya miƙe ya ce ala gafarta malam ai abubakar da umar kuma sun ce za a rinka yin kirani sai ibn abbas ya ce wallahi za a yi mana ruwan kwaran kwatsa jama'a ana cewa manzon allah ya ce kuna cewa abubakar da umar jama'a ku dubi girman abubakar da umar fa amma ibn abbas ya ce in aka ce manzon allah ya ce ma ka ce abubakar da umar sun ce kaza za a yi ruwan kwaran kwatsa duk wanda za ka kawo ka jona a musulunci kowane ne duk malanta shi da tsoron allah bai kai na waɗannan mutane guda biyu ba saboda haka in dai girma ke sawa a bi wane to manzan Allah girman shi ya kai a bi shi in hankali ke sa a bi wane manzan Allah ya kai in ilimi ne Allah ne yake magana da shi yake gaya mishi abubuwan da zai gaya mana to me ya rage kuma me ake shakka amma sai a ce manzo Allah ya ce sai ka je ka kwaso wata hayaniya sai a ce ai gashi a cikin littafi kaza an ce malama ne ya ce ba laifi duk maganar manzan Allah shi kenan an watsar da ita an sake dawowa kan abin da da manzan Allah ya hana jama'a mun fahimci wannan da kyau shi yasa makabarta kana zuwa shiga sai ka kwabe takalmanka kuna tsoron barayi za su bi ku makabarta su sace muku takalma sai ka rungume takalmanka ka shiga kuna zuwa wani wuri sai ka ajiye a gama duk abin da za a yi shi kenan amma kai malamin ku bai yadda da wannan fatawa ba bai yadda da wannan fatawa ba zai hallaka ka shehun dariƙa ne ka rabu da shi mun fahimci wannan da ke jama'a in ba kar ku taba tsammanin ana yin dariƙa fa a cikin izala kar ku tsammaci wai an gama ne akwai dariƙu a cikin izala shine ana ce maka annabi ya ce kana cewa to ai mu malamin mu ga abin da ya ce mana addinin ku ɗaya da su kaulaha mun fahimci wannan da kyau jama'a saboda haka wajibi ne kowa ya san wannan title din kungiyar shine la ta'ata liman lam yuti Allah azza wa jalla babu biyayya ga duk wanda bai wa Allah mai buwa da daukaka biyayya ba la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq babu biyayya ga wani abokin halitta wajen saba mahalicci manzo guda Allah ya turo mana ya yaba da hankalin shi da ilimin shi da komai yace gashi duk abin da wannan manzo yace mu yi mu yi dan haka Allah ya tsarkake wannan manzon gaba daya ya nuna wannan manzo ba mahaukaci bane ya nuna magana da wannan manzo yake faɗi wahayi ne نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون da sai suka ce Muhammad lafiyar shi lau amma tunda wannan mala'ikan ya fara zuwar mishi sai ya haukace sai Allah ya ce ni'ima da Allah ya maka mala'ika ke zuwa yana zance da kai to bai sa ka ka zama mahaukaci ba kun ga ya karyata wannan sannan Allah ya ce wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa annabi ya ce Allah ya ce dan uwan naku abokin naku bai zama batacce ba kuma bai karkace daga hanya ba wa ma yantiqu anil hawa baya magana ta son zuciya in huwa illa wahayun yuha duk abin da yake faɗi wahayi ne aka yi mishi to kuma me ya rage ake shaka game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to har ka ce wai kai dan izalatul bid'a wai qamatu sunna ne ana ce maka ga abin da annabi ya ce kana cewa to ai mu ga abin da malaman mu suka ce su wane ne malaman ku duk malamin da ba zai koya maka Allah ya ce annabi ya ce ba kowanne ne billahi lazi addinin su ɗaya da fasto kawai shikenan in za a tsaya a gaya mutane gaskiya a gaya musu gaskiya in ba za a gaya musu gaskiya ba a fito a ce kai jama'a a koma ɗariƙan nan fa ai a dan me za a wahalar da mutane jama'a duk bata ai bata ce in aka ce manzon Allah ya ce sahabbai ba kwa jin yadda ake ne wannan ba kawai ba jiya muka karanta ya tambaya ba ya ce manzo Allah ina mahaifina yake manzo Allah ya ce mahaifinka na wuta an tsaya wani dogon sharhi kuma manzo Allah ya faɗa mai rage to ka dubi yadda suke yin tambayoyi kuma su duk abin da fa annabi ya ce sun gamsu kenan aikin hajji sahabbai suka taho sun ji labarin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito to mutanen ƙauye ne da ke kan hanyar da zai zo ya wuce sai suka ce bari su daidaici daidai ya zo saitin ƙauyensu su kuma sai su fito sai a ranka ya kenan suna zuwa sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da tawaga manzan Allah ya ce daga ina kuke suka ce mu ne kabila kaza daga ƙauye kaza sai suka ce ku kuma zuwa ne ne manzan Allah ba a liƙa hoton shi don haka in ka gan shi sai ka yi ta'arruf kuma ba wata kujera ce ake sa mishi ana ta fifita daga zuwa kasan shi bane ba wata alkyabba ce yasa da wani kunnuwa haka a sama duk wannan ka gani ƙarya ne wallahi ba gaskiya a ciki yadda kowa yake haka yake in ka zo sai ka tambaya ina yake sai a ce maka gashi nan saboda haka kawai shikenan sai wasu suka ce to ku kuma su waye sai manzo Allah ya ce mu ne su manzan Allah ba girman kai in yanzu ne sai a ce haba dagacin kike tambayar su waye sai a casa ta kawai sai wata mace sai ta ɗago ɗan ɗanta ta ce ya manzan Allah wannan ɗa in na je da shi hajji hajjin shi ta yi manzan Allah ya ce hajjin shi ta yi kuma ke ma kina da lada mu ne sai a tsaya kwakula kwakulan tambaya hajji ta yi mun fahimta tunda annabi ya ce hajjin shi ta yi eh sai ya ce hajjin shi ta yi kuma ke ma kina da lada ina ma'ana hajjin shi ta yi yana da ladan aikin hajji tsaf za a rubuta a je mishi yana balaga sai a dawo da shi cikin fayil ɗin shi sannan kuma in Allah ya wadata shi to sai ya yi hajji wadda take farilla wannan ta taɓawu'i ce tunda Allah ya ce inna la nudhi'u man ahsana amala ajra man ahsana amala duk wanda ya aiki mai kyau ba za mu wulakanta ba wannan yaro ya je aikin hajji dalla dalla za a rubuta mishi ladan aikin hajji amma tunda bai balaga ba ba za a shiga cikin fayil din shi ba ran da ya balaga sai a kawo wannan aiki na alkhairi a saka cikin fayil din shi har kafiran nan arnan nan da suke sadaka za ta tafi coci ta kawo sadaka ta bayar sai a rubuta mata lada sai a aji tana musulunta sai a dawo da wannan ladan a saka mata in ta ki musulunta ta mace tana kafira ladan yana nan a aje sai ranar alkiyama kin gani madam comfort kin gani da kyau eh to sai a sheke shi ke kuma ta futa shine waqana ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura duk aikin da suka aikata na alheri za a tattara ana nan ana ajewa ran da ya musulunta sai a tabbatar mai in ya mutu yana kafiri da ajiye sai ranar kiyama yana sa ran za a bashi aljanna sai a ce baka isa ba ka mutu kana kafirci duk wannan sadaka da aikin alheri ka ganshi an sheke shi ya bi iska kai kuma ka tafi wuta wannan ya ban haushi da zafi fiye da ya zama ka tashi baka tsammanin komai sai wutar Allah ya shiryar da mu ya ce waka za fil ilal haka wannan magana ta zo ta imamu ahmad a cikin ilal a cikin lamba ainihin hadisi na 391 tab'u beirut littafin bugun kasar beirut farahimahullahu ashekul albani ya ce allah ya ji kan imamu ahmad ma kana atba'ahu lis sunna wanne irin biyayya yake da ita ga sunna ma'ana yana da matukar bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam allah ya ji kan imamu ahmad dama imamu ahmad duk cikin limaman nan an tabbatar musamman da yake shi ya zo daga ƙarshe dama abu hanifa ke sama sannan maliku sannan shafi'i sannan ahmad to ya tattara abubuwa da dama da su ba samu ba don haka ya fi su ƙarfin rike abubuwa na sunna musamman shi ya rayu a wani zamani ne da yan bidi'a suka yi cincirundo masu bin ɗariƙu ne ma yan shi'a ne mu'tazila ne khawarija duk wani batattu kwai a zamanin Imamu Ahmad sai ya cije akan sunna babu inda Imamu Ahmad bai samu raddi ba an daure shi an dake shi an wadanta shi yace ina nan akan bin sunna dan haka kaga kowane limami akwai kirarin da ake mishi Imamu Ahmad Imamu Abu Hanifa a ce al-Imam al-A'zam Imam Malik a ce Imamu ahal Imamu Darul Hijra limamin Madina shugaban gidan hijira Imamu Shafi'i a ce al-Matlabi ma'ana wanda yake da dangantaka da Abu Talib nasaba Annabi sallallahu alaihi wasallama Imam Ahmad ko sai a ce Imam ahli sunnati wal jamaa domin zamanin shi duk malaman sunna kowa sai makale saboda in kana duka zaka sha wuya kowa sai makale shi sai fito yace wallahi in dai da numfashi sai mun bayyana sunna to dan haka sai ya dauki wannan tuta shi kadai ake wa kirari limamin ahlus sunna wal jamaa tare da cewa sauran ma limaman ahlus sunna ne amma shi ya tsaya ya kara sunna ne a zamanin da sunna din take da daci in ka rike ta kamar yanzu din nan duk inda kace sunna sai a ce to kai ma su ne ko za mu dakatar da kai daga karantarwa yawwa to Allah ya kiyaye shi yasa yanzu ka rike sunna ladan yana da yawa domin ka rike yanzu from har kiristoci yanzu sun san a cikin ahalus sunna akwai ahalus sunna original kiristoci waɗannan ta masu yan ɗariƙa tuni sun bambance dama wamtazul yawma ولا يعارض ما ذكرنا حديث ابن عباس في وضع النبي صلى الله عليه وسلم shiƙai jaridatin nakhali al-rabraini wa qawlihi la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa yace to wannan magana da muka ambata hadisin Abdullahi dan Abbas da annabi ya ɗauki ainihin abin iccen dabino ganyen dabino haka ya tsaga biyu ya ɗora a kan ƙaburbuka guda biyu ya ce mai yiwuwa Allah ya sauƙaƙa waɗannan ƙaburbuka guda biyu azaba matuƙar ba bushewa wannan iccen dabino he ba muttafaqun alaihi bukhari muslim suka ruwaito shi wa qad kharrajtuhu fi sahihi abi dauda ash-shaykh al-albani yace haƙiƙa na fitar da wannan ainihin hadisi a cikin littafi na sahih sunan abi dauda a cikin lamba hadisi na goma sha biyar kun gani abin da ake so kenan duk babban malami in dai malanta ta gaskiya ce to a zauna a rubuta littattafai a yada su a duniyar ilimi mun fahimci wannan amma in ka tsaya da bakar hasada sai dai kai ta kuri daga gida ba abu inda za a je yanzu muna ga kusan duk waɗanda ke rayuwa dinnan yanzu ko kuma waɗanda suka rayu a wannan zamanin a ƙasar nan tamu malam bakar mahmudu gumi kadai ya rubuta tafsiri su kuma sauran sai na kadi sai a ce wuri kaza yayi kuskure to rubuta naka mana mara kuskure ba haka bane haka ne kuma mutumin ne yace na rubuta ku zo ku gyara tun ina da rai in na mutu gyara ba zai yiwu ba har ya mutu ba wanda ya je ko sai da ya mutu sannan aka zo aka ce wuri kaza akwai kuskure wuri kaza akwai kuskure wuri kaza akwai kuskure me ihu ban hari kuma maganganun rashin gamo ne san da yake dare sai kai magana to haka wannan malami sai zauna ya rubuta littattafai ga sunan sun fi guda 500 a duniyar musulunci Muhammad Nasiruddin Al-Albani to in za ka yi suka kai ma sai ka dauki alƙalamin ka ka rubuta a ga yadda duniya za ta karba tukuna amma larabcin khutbatul haja ma baka iya tsaye da shi ba innal hamdulillahi kana kana bugawa tun daga innal hamdu ina ke maganar rubutu yadda kake baba larabi ba shi ma baba larabi ba amma kuna ga ko wannan kada ya rubuta da larabci ai yayi yadda kake da harshe kai ba aushe ko ba fulatani ko ba nufi ko ba barbare ko wani iri haka shi ma ba albaniya ne harshe ne da shi yana da wani yare daban yadda kai ma kake kabila shi ma kabila ne dukkan mu kabilu ne yace fa innahu khassun bihi sallallahu alaihi wa sallama bi dalili annahu lam yajri al-amalu bihi inda salafi da shan wannan ice da annabi akan kabari to wannan annabi ne kadai ya halatta ya haka dalili akan haka shine sahabbai basu ci gaba da aikata haka ba li umurin ukhra ya atanuha kuma akwai wasu dalilan daban ma bayani zai zo akan haka don haka in an yi mutuwa wannan bini da zugu da kuke dakuwa kuna dasawa akan kabari bid'a ne in ma hadda wata alama da zaka sa kabari sai ka ɗauko wata marmara ko wani dutse sai ka sa daidai kan kabarin za a zo a yi magana akan wannan amma a ce a kafa ice saboda ga annabi ya sa wannan annabi kadai ya halatta mishi ya haka dalili za mu zo mu ji asalin abin da ya sa annabi ya ce ya wuce waɗannan kaburbuka ɗaya annamimi ne ɗaya baya tsaftatuwa daga fitsari don haka Allah yake musu azaba Allah ya nuna mishi tambaya ta farko Allah yana nuna maka azaba kabari kai a'a to sai kabarin da ake wa azaba kawai ake wa haka ba kowanne ba to naka da ka dora akai ka tabbata an nemi shi azaba kenan kamar masu yin fidda'u ne fidda'u a ka'idar fidda'u fansa wanda ya shiga wuta ake wa fidda'u ake fansa shin da ka zauna ka ne wa na fidda'u yana wuta wa ya gaya maka dan haka dan fodiyo yace bid'a ce muharrama bi ijma'il ulama duk malamai sun haɗu akan cewa fidda'u bid'a ce muharrama kai ka ce dan fodiyo bai rubuta waɗannan littattafai ba ina ihya sunna ina bayanul bid'i duk sai suka watsar saboda su ci kuɗin mutane inda gaske ne fidda'un su rinka muku kyauta mana mun fahimci wannan da kyau jama'a yanzu ba ga kan mage ya fara wayo ba sun daina sun fara daina taron suna in dai taron sunan na Allah da Annabi ne a zo a yi maka mana kyauta kuma a kawo maka a tamfan mai jego a kawo maka ragon suna liman namba wan ya kawo ragon suna liman namba 2 ya kawo a tamfan mai jego liman namba 3 geran kunu ba shegen da zai sake taruwa wa ana maka taron suna duk dan za su ci goron ka su ci kudin ka su ci wani abu naka ne in ba haka ba annabin aka yi maka haihuwa taimaka maka yake in ka zo ka ziyarce shi taimaka maka yake yi to liman kenan amma liman sai zindime man carbi ƴaƴan aduwa haka kamu guda Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن خطابي يا فدي a cikin littafin shi معالم sunan Allah shiryar da Allah Allah gafarta mishi a cikin juz'i na farko shafi na 27 ta'liqan alal hadith da yazo yin ta'liqi akan wannan hadisi yace innahu min at-tabarruk bi athari an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wa du'aihi bit takhfif anhuma wannan ice da Annabi ya kafa akan waɗannan kaburbuka neman albarka ne da aikin shi da kuma ainihin addu'a akan Allah ya sauƙaƙa musu. Wa ka'annahu ja'ala muddata baƙa'i annadawati fihima haddan lima waƙa'ad bihil mas'ala min takhfifil azabi anhuma sai ce kamar annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya gwargwadon ɗanyantakar wannan ice da aka dasa gwargwadon tsawon tambaya da ake musu ane musu azaba yana bushewa an game musu tambayar an game musu azaba yace me yiwa haka yasa annabi yayi wannan aiki walaysa zalika min ajli anna fil jarid ar-ratab ma'ana laysa fil yabis ba wai ana nufin darajar da ke cikin danyen icen ba shi ainihin wato a cikin busasshen ba a'a asalin matsalar daga wanda yasa ne take mun fahimta daga wanda in ba haka ba a hannu da zaka kai kwangila ka je suna ta bata maka rai ka sa hannu da kanka mana in ka kai za a rubuta maka bota sai ka kai oga ya sa hannu ogan nan sai wata guda ya ki sa maka hannu ashe ba sa hannun ba ne waye ya sa hannun ake duba to anan wane ne ya cokala wannan icen to albarkacin shi da addu'a shi shine za a yi farar to kai kuma da kake ammatul ammawa gama gari baka kai darajar wannan ba don haka sai ya ce wal'ammatu fi kasirin min buldan ya ce amma a gama gari da yawa waɗanda suke cikin ƙasashe tagrisul khusa suna ainihin dasa irin wannan ice fi kuburi mautahu a cikin ainihin kaburbukan matattunsu akan kaburbukan matattunsu khattabi ya ce wa arahum zahabu ila hadha ina ganin wannan hadisin shine dalilin su wa laysa lima ta'atahu min zalika wajhun yace amma wannan aiki da suke yi to ba shi da wani dalili a cikin wannan ainihin hadisi jama'a mun fahimci wannan da kyau to wannan magana da khattabi yake nan yau fiye da shekara 800 fa to sai kuma ya ce ƙala shekhu ahmad shakir a shekh ahmad shakir shi kuwa sai ya faɗi fi ta'alikihi ala tirmizi akan ta'alikin shi da yawa sunan tirmizi a mujalladi na farko shafi na ɗari ɗaya da uku aqaba hadha bayan ya kawo waccan magana ta khattabi shi kuma sai ya ce wa sadaqa al khattabi abinda khattabi ya faɗa yayi gaskiya wa qad izdada al ammatu israran ala hadha al amali yace waɗannan magarai sun kan aiki tun shekara 800 da suka wuce khattabi yace ba kyau shine Ahmad Shakir ya ce gashi kuma har yanzu ba su daina ba daga nan za ka san cewa abin da ke cikin littafi ne mutane ke aiki da shi ba kuma malamai in sun tashi ba suna buɗe wa mutane littattafan da za su hana su ne ko su umarce su ba sai dai abin da zai zama musu ainihin wurin samun kuɗi kawai allazi la asla lahu mutane sun doge suna wannan aiki wanda bai da asli wa guluwan fihi kuma suna ainihin da kuma wuce iyaka a cikin shi khususan fi bilad misr yace musamman ma a kasar masar taqalidan lin nasara dan koyi da kiristoci hatta saru yad'una zuhura ala alqubur amma sun kasance suna dora furanni akan kaburbuka wa ya tahadawnaha bainahum har suna kyautan waɗannan ainihin furanni a ce wane ya ba wane fure ya je ya sa akan kabari fa yadau hannasu ala quburi aqaribihim mutane su je suna dorawa akan kaburbukan dangin su wa ma'arifihim da kuma waɗanda suka sani tahiyatan lahum dan gaisuwa gare su wa mujamalatan lil ahya da kuma neman ainihin wato taro da jawo hankalin sauran waɗanda suke masu rai wa hatta sarat adatan shabihatan bir rasmiya malam ya ce har ma wannan al'ada ta waye gari ta zama ta yi kama da al'ada da ta zama dokar ƙasa a ƙasar misra fil mujamalat a wurin ainihin tarurruka a dauliya na ƙasa baki daya kamar yadda kake jin workers day ranar ma'aikata children day ranar yara ranar kaza to sai a ce ranar azafiranni akan kaburbuka a ƙasar masar kenan fatajidul kubara aminal musulmi ne yace sai ka samu manya daga cikin musulmi idza nazalu baldatan min biladi urubba in suka je wani gari daga cikin garuruwan kasar turai zahabu ila quburi uzama'iha sai su je zuwa ga kaburbukan manya-manyan waɗannan kasashe au ila qabri man yusammawnahu ko kuma su je kabarin wanda wai ake cewa aljundiyul majhul dogon yaro shine jundiyul majhul domin abin da yasa su laraba suke kiran shi aljundiyul majhul sojan da ba a sani ba waye ya san dogon yaro wani soja ne ƙarya ne kawai sai a ce ga wani dogon yaro kaza kaza sai su je a ɗora furanni akan dogon yaro wa wada'u al kun ga fa'ida rubuta littattafai a zamanin ka ko yanzu gashi ana magana da yake kana fahimtar ta to shi yasa ake bukatar kowane zamani malamai su tashi su rubuta littattafai daidai da wannan zamani wa wada'uha wa wada'u alaiha zuhur su je suna dora furanni akan dogon yaro wa ba'dhum yada'u az-zuhura sinaiya wasu ma furanni ne na roba suke sawa allati la nadawata fiha wanda yake babu ainihin wato laima a jiki taqalidan lil ifrinj dan koyi da turawa ifrinj bature kenan da larabci urubba europe kasar turai da larabci wattiba'an li sunani man qablahum da kuma koyi da hanyoyin kafiran da suka gabace su wala yunkiru zalika alaihimul ulama'u kuma malamai sun shiru ba sa fada akan haka ashbahul amma malaman da suke masu ruwan jahilai bal tarahum anfusahum yace kai sai kaga su irin waɗannan ma malamai yad'una zalika fi quburi mautahum su ma suna zuwa suna sanya irin wannan furani akan kaburbukan mamatan su Ahmad Shakir yace wala qad alimtu anna akthar al awqafi yace na san akwai da yawa daga cikin ma'aikatu na waqafi ma'aikata ce za a yi ta a ce wannan ma'aikata duk wanda ya kawo sadaka zuwa ga baban shi ko baba shi ko wani abu makamancin haka za a tara anan yace to na san da yawa daga irin waɗannan ma'aikatu allati tusamma awqafan khairiyya waɗanda ake kiransu ma'aikatun tara alheri mawqufa ri'uha alal khus ana tattara duk kuɗin da ake samu ne don a sai irin waɗannan fulani war rihan da kuma fulawoyi alladhi yudha'u alal qubur waɗanda ake sanyawa a kaburbuka akwai ma'aikatun da an tattara kai ka kawo kuɗin ne a je ai sadaka ga mahaifiyarka a gina masallaci ko makaranta sai a je a kwashe kuɗin sai a je a sai irin waɗannan fulani ana sawa a kaburbuka wa kullu hadhihi bid'un Ahmad Shakir ya ce duk waɗannan baki ɗaya bid'o'i ne wa munkaratun kuma munanan ayyuka ne la asla laha fi dini ba su da asali a cikin addinin musulunci wala sanada laha min alkitabi was sunna kuma ba su da dalili daga alqur'ani da sunna wa yajibu ala ahli ilmi wajibi ne ga malamai an yunkiruha su tashi su yi musun waɗannan abuwa wa an yubtilu hadhihi al'adat kuma su tashi su bata waɗannan al'adu mastata'u gwargwadon iyawarsu kun ji wannan magana Ahmad Shakir kenan shi ma Muhammad Nasir Din Al-Albani ya dauko ne shine ya gaya maka littafin da ya dauko ta Ali da Ahmad Shakir yawa sunan Tirmidhi a cikin mujalladi na farko shafi na 103 kun kana da shi kaje ka duba za ka gani insha Allah qultu ni Muhammad Nasir Din Al-Albani sai nace wa yu'ayyidu kauna wad'il jaridi ala al-qabr khassun bihi daga cikin abin da zai karfafi cewa sanya iccen dabino din nan akan kabari ko wani ice akan kabari wannan abu ne wanda yake annabi kadai ya kadaitu da shi wa anna takhfifa lam yakun min ajli nadawati shiqqiha umurun yace kuma sauƙaƙa azaban nan ba wai saboda ainihin laimar da ke jikin tsinken ba to abin da zai karfafi cewa wannan magana gaskiya ce alif na farko hadisu jabir radiyallahu anhu at-tawil fi hadisu muslim fi sahihi muslim hadisin da jabir ya ruwaito wanda yake yana nan mai tsawo ne a cikin sahihi muslim a cikin juz'i na takwas shafi na 231 zuwa 236 wa qala wa fihi qala sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan hadisi annabi yace inni marartu bi qabraini bi qabraini na wuce wasu kaburbuka guda biyu yu'azzabani ane musu azaba fa ahbabtu bi shafa'ati sai na so saboda ceto na an yi radda an huma ma damal ghisnani ratbaini ya ce a sauƙaƙa musu a cire mu azaba da ceto na matuƙar wannan rassan ice da na tsaga guda biyu suna da ɗanyantaka ashe da ceton annabi ne tun daga shi ya ce bi shafa'ati don haka kaga ya tufka alƙalamin shi a wurin mun fahimta ma'ana ana son a nuna maka ne ma ai asalin wancan hadisin da annabi ya sanya waɗannan abubuwan ceton shi ne zai sa a sauƙaƙa waɗannan azaba ɗin فهذا صريح في أن رفع العذاب إنما هو بسبب فاعته صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بسبب النداوة يتي wannan karara ya nuna cewa ɗauke azaban nan da aka ga waɗannan mai da ke cikin kaburbuka saboda albarkacin ceton annabi ne da addu'ar shi ba wai saboda ɗanyantaka da laimar da ke jikin wannan ice ba wa sawa'un kanat qissatu jabirin hadhihi hiya aina قصة ابن عباس المتقدمة كما رجحه العيني وغيره, وغيره يتي كما كوي زموانا قصة جابر ɗaya ce da waccan ta abdullahi ɗan abbas wadda ta gabata kamar yadda alhafizul aini da wani malamin suka tabbatar mai littafin umdatul qari sharhin bukhari aw ghairuha ko kuwa wannan kissar ta jabir daban ce ta ibnu abbasin kuma daban ce kamar rajahahu alhafiz fil fath kamar yadda ibnu hajar ya tabbata a cikin fathul bari wannan kun ga magana da ne kwanaki cewa matukar kana son ka karanta ko ka karantar da sahihul bukhari ka fahimce shi masu sauraron ka su fahimta sai ka tattara akalla sharhin shi guda uku fatuhul bari umdatul qari irshadus sari fatuhul bari na da mujalladi goma sha biyar umdatul qari yana da mujalladi goma sha biyu irshadus sari na da mujalladi goma sha biyar sai ka tara waɗannan tukuna sannan za a fahimci karatun bukhari domin kun ga gashi abinda alhafizul aini ya fahimta a nashi sharhin daban da abinda ibnu hajar ya fahimta to sai ka hada ka hada nan sannan zaka iya fitar da menene yake daidai sai ce a kama rajahahu al-hafiz fil fath yace kamar yadda ibnu hajar ya tabbata a fathul bari shi ibnu hajar ya ce da kissar jabir da ta ibnu abbas daban-daban ne wasu kaburbukan ne annabi ya gani ya sa musu wannan kissar jabir kenan a wasu kaburbukan kuma da annabi ya gansu ya sanya musu wannan shine riwayat ibnu abbas shi kuma al-hafiz al-aini yace duk matsala ɗaya ce sahabbai biyu suka ruwaito amma alal ihtimal al-awwal fa zahir al-sheikh muhammad nasiruddin al-albani yace amma akan fahimta ta farko ta al-hafiz al-aini cewa kissar duk daya ce to kaga wannan ya nuna zahirin abin da yasa annabi ya dora wannan ice saboda shafa'a saboda ceton shi wa amma alal ihtimal al-akhar amma a karkashin daya fahimtar ta ibnu hajar فلأن النظر الصحيح يقتضي أن تكون العلة واحدة في القصتين للتشابه الموجود بينهما يتي haɗa waɗannan ƙisoshi guda biyu in aka yi musu kyakkyawan kallo zai hukunta cewa tun da dai a ɗaya to manufar ma ɗaya ce shine mai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a wancan kissa na ibnu abbasin ko da bai faɗi dalilin da ya sa ya sanya wannan ice ba amma a wannan ta jabir ya faɗi dalili ya ce saboda ceton shi to ya nuna tunda matsalar duk ɗaya ce to sai a ɗauka akan cewa can ɗin ma saboda ceton shi ne ko da bai faɗa ba a can ولأن كون النداوة سببا للتخفيف لتخفيف العذاب عن الميت مما لا يعرف شرعا ولا أقلا yace kuma kasancewar saboda laima din nan ya zama laimar da ke jikin icen ita ta sa aka sauƙaƙa wa mamacin nan azaba ya ce to wannan magana dai a shar'ance ko a hankalce ba a san asalinta ba walau kana al'amru kazalika lakana akhaffan nasi azaban yace inda a ce al'amarin laima da dausayin wurin da kabarin mutum yake da kuma itatuwan da ke wurin da icen da aka aka sa mishi laima shi ke sa a sauƙaƙa mishi azaba to da mutanen da za su fi kowa samun sauƙin azaba inna ma huwal kuffar da sun zama su ne kafirai allazina yudfanuna fi maqabir ashba ma yakunu bil jinan waɗanda ake rufe su a cikin ainihin makabartun da suke suna da kamanni da ainihin wato albustan aljinan a fadamu zaka ga makabartu na kafirai zaka gansu cikin dausayi da abubuwa ashe da a ce laimar itatuwan da ke wurin ke sa a samu saukin azaba aida sun samu li kasarati ma yuzra'u fiha minan nabatat saboda yawan abubuwan da ake shukawa wal ashdar da bishiyoyi allati allati tazallu muhtabaratan saifan shita'an yace waɗanda suke lullube waɗannan ainihin kaburbuka ko rashar ko bazara ko kaka ko da wane yanayi za ka same su a lullube to in ya zama da a ce saboda ni'imar wurin ne da itatuwan to da kafirai sun samu saukin azaba ko to amma da yake saboda ceton annabi sallallahu alaihi wasallama ne ba annabi ya je sanya waɗannan akan waɗannan kaburbukan ba to ba za su samu ba su يضاف إلى ما سبق أن بعض العلماء كالسيوطي قد ذكروا أن سبب تأثير النداوة في التخفيف كونها تسبح الله تعالى يتي أبن كما ذا أقار جنجناوا wata magana da siyudi ya faɗi ma'ana magana da aka samu wasu malamai sun faɗi kamar siyudi siyudi shi kuma a tashi fahimtar sai ya ce ai abin da ya sa wannan ainihin laima da ke jikin icen take da tasiri saboda kasancewar wannan ice yana yin tasbihi don haka ne wannan ainihin mamaci zai samu sauƙin azaba ɗin matuƙar akwai laimar a jiki in ya bushe ya daina tasbihi to daga nan kuma wannan rahama ta sauƙaƙa kenan shi kuma siyudi tashi fahimta kenan qalu sai siyudi yace malaman da suka faɗa ka sai suka ce fa idza zahabat min al'udi waya bisa in qata tasbihuhu idan wannan laima ta yanke ta tafi daga jikin wannan ice ya bushe to wannan tasbihi sai ya dakata fa inna hadha at-ta'lil mashi wanda li ya kawo mukhalifun li umumi qawlihi tabaraka wa ta'ala ya saba wa maganar Allah madaukakin sarki a dunkule inda Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi kowane abu da ka sani yana tasbihi ne yana gode wa Allah walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ba ku fahimtar tasbihin su saboda haka ko yana danye ko yana busashe yana tasbihi to ina siyudi ya samu ya ce in abin da laima jikin shi zai tasbihi in babu laima kuma zai tasbihi ba tunda Allah ya ce komai da ka gani yana tasbihi dan haka hular da ke kanka ma ka dauka tana tunewa Allah tasbihi in aka ce ya take sai ka ce Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ba a fahimta komai da ka gani ya wa Allah tasbihi jama'a mun fahimci wannan tsawa da kaji take bugawa din nan to ita kuma nata tasbihin kenan yusabbihu ar-ra'du bihamdi rabbih ko wal mala'ikatu min khifatihi komai da ka gani ya wa Allah tasbihi sai dai fa lalle ne ka fahimci yadda kowa ke yin tasbihin ba suratul isra'i aya ta 44 to kaji nan dalili kenan sai ya ce ba dalili na biyu kuma har wayo fi hadith ibn abbas nafsihi a cikin hadisin ibn abbas shi da kanshi ma yushiru ila anna sirra laysa fi nadawati aw bil ahra laysat hiya sababa fi takhfif al azab sirrin sauƙaƙa musu azaban nan to ba ga laimar da ke jikin icen nan bane mun fahimci wannan da kyau ko wa zalika qawluhu yace ita ce magana da annabi yace summa da abi asibin abdullahi dan abbas yace sai annabi yasa aka kawo mishi wata tsimangiya fa shaqqahu ithnaini sai annabi ya tsaga ta biyu ya'ani tulan wato a tsaye to ashe inda a ce saboda laiman ne da karyawa zai kowanne dasa ɗaya ko domin laiman za ta fi dawwama a haka fiye da a ce ya tsaga sai ya tsaga a tsaye fa inna min al ma'lumi anna shaqqahu sababun li dhahabin nadawa min min ash-shaqqi wa yubsuhu bi sur'atin yace domin sanannen abu ne tsaga shi din nan da annabi sallallahu alaihi wasallama yi na daga dalilin da zai sa nan da nan wannan laima ta bushe kuma ainihin wato icen ya sauri ya bushe fatakunu muddatu takhfifi aqalla mimma law lam yushaq sai zama wato gwargwadon lokacin sauƙaƙa azabar zai zama ya yi ƙaranci daga ma a ce da ba tsaga aka yi ba domin da karyawa aka yi da sai a ce zai fi daɗewa da ɗanyantaka inda a ce laimar da ke jikin icen ce sanadin samun rahamar ko to da sai ya karya to amma da yake ba laima bace sai ya tsaga a tsaye jama mun fahimci wannan da kyau ko yawwa sai ce falau kanat hiya illatu la abqahu sallallahu alaihi wasallama biduni shakkin da a ce ainihin wannan laima ita ce dalilin da za su samu saukin azaba da annabi ya bashi ba tare da ya tsaga ba wala wada'a ala kulli qabri ya ka kowane tsinki ya dora akan kowane kabari aw nisfahu ko kuma ainihin rabin shi alal aqalli mafi karanci kenan fa idza lam yaf'al to tunda annabi bai aikata haka ba dalla ala anna nadawata laysat hiya sabab to wannan ya nuna cewa laimar da ke jikin icen ba ita ce dalilin sauƙaƙa musu azaba ba wa ta'ayyina annaha alamatun ala muddati takhfif alladhi adhina Allah bihi istijabatan li shafa'ati li shafa'ati nabihi sallallahu alaihi wa sallama kuma wannan ya nuna kenan cewa lallai ba wannan ne alama na izinin da annabi na izinin da ainihin Allah madaukakin sarki ya bayar domin ainihin ceto da annabi sallallahu alaihi wasallama ceton shi zai amfana waɗannan mutane ba ma'ana ba gwargwadon bushewar laimar ne gwargwadon iyakar ceton ba kama huwa musarrahun bihi fi hadisi jabir kamar yadda ya zo karara a cikin hadisin jabir ya dai ce dasawan ne sanadin ceton ba wai laimar ba mun fahimci wannan da kyau ko wa bidhalika yattafiqu alhadithani fi ta'yini sabab yace da wannan hanyar ne hadisan guda biyu za su haɗu wajen ainihin ayyana wannan ainihin dalili wa in ihtumila ikhtilafuhuma fil waqi'a wa ta'addudiha ko da ike an ce ainihin akwai sabani wajen abkuwar wannan ainihin wato matsala tsakanin riwayar Jabir da ta Ibn Abbas to koma dai da da sabani akan matsalar da wannan din da annabi ya dasa ya ce me yiwa Allah ya sauƙaƙa musu can kuma ya ce mai yiwa Allah ya sauƙaƙa musu saboda ceto na to waccan da bai ce saboda ceton shi ba ita ma sai a ɗauka saboda ceton nashi ne mun fahimci wannan da kyau ko الشيخ محمد ناصر الدين الألباني سيتي فتأمل هذا kai mai karatu ko mai saurare ka fahimci wannan magana ka lura da ita fa inna ma huwa shay'un in qadaha fi nafsi wata fahimta ce da Allah ya saka min a cikin raina walam ajid man nassa alaihi ba wai nassi ne na samo daga wani malami ba aw ashara ilaihi min al ulama ba wani ne daga cikin malami ya kawo wannan magana kararaba ko ya nuni gare ta amma fahimta ta ce nayi fa in kana sawaban fa min Allah ta'ala in daidai ne to wannan daidai daga Allah yake wa in kana khata'an in kuwa kuskure ne fa huwa minni ni ne nayi wa astaghfiruhu min kulli ma la yurdihi ina roƙon Allah ya gafarta min daga duk abin da ne wanda Allah bai yarda ba kaji manyan malamai amma duk sauran maganganu in ya kawo tunda da dalili sai ya shiru amma wannan da yake fahimtar shi ce sai ya ce fahimtar shi to haka ake so yanzu da duk malamai haka suke da ba zauna lafiya ba in ka zauna kai wa'azin ka kai wa'azin ka kai wa'azin ka kace mallam ina dalili kace fahimta ta ce sai a baka hadaya da kyau domin fahimtar ka ka kawo amma fahimtar ka kace kace hadisi ne yana ina sai kace yana cikin wani littafi sai na tuno sunan shi har juma'a ta kewaye ba za ka tuno sunan shi ba za ka tambaye ka kace kai ma ka manta ko kai wannan magana ka sallama wa gaskiya a zauna lafiya Allah ya shirya da mu saboda yadda lokaci ya kure za mu kwana sai mako na sama insha Allah kuma za a ci gaba daga fakara ta gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah